محمد عبد الله سيد قلقه وسلم عليه وارحمنا وشرفا إلا الله لا إله إلا تجلى الله ذات العليات ساجزا وعين الأما والقمس موقا ومضعفا لا إله إلا الله حق قدره ومقداره العظيم يا موسى يا منزل الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إن هو بركة مدساب شكرا شكرا تهجرية مسلنشي هجرة منا da shekara dubu ɗaya 446 ana karanta ayatul kursiyu 360 saboda tahsin na shekara sannan kuma ana karanta baitin nan na cikin diwanin maulan mushe ibrahim inyas wa sa'adatul anam kafa 313 ko kuma kafa dubu تسترت عني بزلالك ناصري فدام الستور إذ تزال ستور تسترت عني بزلالك ناصري fadamat suturi إذ تزال suturu yana nan a cikin diwani na a harfin ra'u wannan baiti in Allah ya din a karanta shi to da alfarman manzan Allah ba za a yaye suturar mutum ba idan eh, an lullube ta a cikin inuwar manzan Allah eh, shau ya ce ta sattar tu'ami na suturta shekaru na gaba ɗaya wannan shekarar tawa fi zilali ka cikin inuwar ka. ya rasulallah nasiri ya mai taimako na. izu tuzani suturu a yayin da ana yaye suturun wasu a mai da su talaka a bankare su a ce su to ni ya rasulallahi na suturta shekarar nawa a karkashin inuwarka <laughs> yawa ana karanta 300 ko kuma 313 ko kuma 1000 sannan kuma akwai azumin ashura'a nan da ina ji ranar litilin talata zai kama ta sura ashura inni ahtasibu ala allahi an yukaffira sanatar madiyata rawahu imamu muslim ana yin azumin ranar ashura rana ce mai girma rana ce mai falala sannan kuma a ranar ana karanta laqad ja'akum kafa 500 wanda ya lazimci wannan insha Allah kowace shekara zai ga ci gaba a cikin rayuwarsa zai ce wannan shekaran ta fi ta bara e, kuma haka ake so a rayuwa e, yau tafi jiya yauwa ana, ana magana to mu dawo karatu malai yusuf kyautar mota tana nan wato rana mai rabawa kowa aiki illa ilazi mun raba musu aiki <laughs> har yanzu ba su gaba ba fa ba za su gaba ba ana magana mutane kuna cikin karambani mun rufa asiri mun zauna a tafi har yau kyautar mota tana nan ibnu taimiyya yana kan akidar kowa Allah kuma ga littafin yana nan kuma dama ai sun fada a cikin al'ukudu durriya fi manaqib shaykhul islam ibnu taimiyya al-harra'i suka ce shaykhul isla shaykhul tsarikati wal hakikati arifun shi shi ibnu taymiya shaykhul tariqati eh shi shehi ne na ɗarika wal hakikati kuma shehi ne na yan hakika eh shugaban su na na sunansa dan anti <laughs> shehun suna yan anti abin zancen ko to saboda haka shaykhul hakikati kuma arifun suka ce shi arifi ne fa to in ya zo ya yi maganar ma'arifa akwai mamaki dama an ce shi arifi ne kuma shi shehin ɗarika ne bai hada duka ba to sai kuma ya tabbatar da bakinsa cewa akwai fana'i idan kuma mutum ya yi fana'i zai iya ya ce shi Allah kuma daidai ne in ji ibnu taimiya haba mun bantara musu aiki ba malam yusuf da farko ina godewa dukkanin 'yan uwa wato wannan shine 'yan uwantaka bai wuce minti talatin ba zan shiga karatu a Isha fm suka kira suka yi bayanai suka nuna kulawarsu a tare da mu an fahimci zancen wannan ina godiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya bar zumunci wannan shine yan uwantaka na Allah manzo Allah yana cewa mumini da mumini kal jasadi wahid a wani hadisi manzo ya ce kal bunyan kamar gini ne ya shukku ba'duhum ba'dan sashin su yana karfafan sashi amma bai zancen ko na biyu wato in kana neman mutum da ba shi da alkawari ba amana in ka samu ba wahabi an gama kankan ya kare lokacin da aka kira ni aka ce fa gashi fa ana dambaruwa a isha'i fm wani dan uwa daga cikin dan uwa a nan muna yawanci muna tare da shi shi ya kira ni ya masa mun ya ce da Allah in shiga na kira na kunna musu wuta da yana bankama ina almajirin da shai ibrahim da zai kwaci shai ibrahim a hannunsa shai ibrahim ya ce a zakiru wal mazukuru an bayan zan cewa? Hmm? ku rage fankokin bayan ba rana sosai an fahimci zancen? sai na shiga sai na gigita masa lissafi na ce ai maganar da kake yi din akwai a cikin gidanku ibnu taymiya ya ce mutum zai iya ya ce mutum zai iya ya ce wa kansa shi Allah Ya yi wa kansa tasbihi ya ce ma in kana neman Allah to ka zo Allah yana cikin alkebbansa an fahimci zancen ibnu taymiya na rikitar da su har na sauka sai zagi ake tafka mu ba abun fada to sai shi malam muhammadu mai ishayi fm din washe gari ko bayan kwana biyu na manta sai ya kira ni sai ya ce alhaji ali da allah ka yi hakuri wannan zage-zage da wannan ya yi maka ba mu ji daɗinsa ba ya ce kuma na kai karansa na a gaba da shi ma'ana sun kai karansa wajen manyansu a ja masa kunne karatu aka zo yi ba zage-zage ba wallahi azimu kuma ya ce ya ce in kaga mutum yana zage-zage ce hujja ne ya kare masa wallahi abinda shi malam muhammadu mai isha'i fm ya faɗa kenan ya ce in kaga mutum yana zage-zage to hujjansa ne ya kare kaf shi yasa yake zage-zage ah, to in akwai hujja mai ya kawo zagi Allah ya ce me kul hatu burhanakumu in kuntum sadikina hujja kake nema na kawo maka hujja hujja kuma har yau ba a kare ta ba sannan mala shi wannan malam Muhammadu, washe gari sai ya sake kira na ya ce mala ali ya ce e ina gayyatan ka zan baka fili in kana so ka zo ka sa littafi ko ka yi challenging ya kara ma da ka yi challenging din ibnu taimiya akan abin da suke faɗa tun da kaji abin da suka faɗa ba daidai ba ne ya ce na baka dama na ce ni ba zan sa littafi ba amma zan yi challenging kuma a karan karatun da shi wannan murar kunya ya yi a na ce a zan yi challenging ya ce to me topic na ce topic a sa bayani akan tauhidin ibnu taimiyya sai daga baya na sake kiransa sai na ce a sa warware a warware ha'incin alkanawi da kuma tauhidin ibnu taimiya ya ce wannan ya yi daidai sai ya rubuta shi sai daga baya 'yan uwa suka kawo shawara ya ce wannan fakar a kula da shi bai kai a kula shi ba dala a cire sunansa haka haka yi ga sunan yan uwa suna zaune sai na kira shi na ce malam mamadu ka cire sunan alkanawi ka sa sunan topic din bayani akan tauhidin ibnu taimiyya amma za mu yi karatu akan karatun da ya yi kuma zan tura maka clip din da ya yi magana sai ka danna shi a kafa hujja sai mu yi karatu sannan na ce amma idan na yadda kowa ya bugo amma na ce in shi ya bugo ba zan ɗauki kiransa ba ya ce mala ya za a yi haka na ce haka za a yi na ce saboda ba shi da tarbiyya ba shi da kunya maganar ilimi ake mai ya kawo zagi an fahimta ko ya ce to malam ka ce za ka yi challenge dinsa kuma ka ce kar a ɗauki karatu sannan ce ina da dalili dalili ba ha'intansa za mu yi ba karatun da ya riga ya yi karatu karatun ya shi za mu sa mu danna murkuɗe inda ya juya inda ya yi ha'inci ni kuma zan zo in fassara shi idan na fassara shi na yadda a nemi malamai guda uku na ba su biyu 'yan izala guda ɗaya ne ɗan ɗarika dala bai adalci ba a karanta inda na karanta da yadda ya karanta wanne ya fi daidai in aka ce nashi ne wayannan mutane guda uku in suka ce fassararsa ya yi daidai na ba shi kyautar moto for osis kaji mala yusuf <laughs> na ce na ba da kyautar for osis hakan muka yi da malam muhammadu kaga dama bai da mota eh wasu kuma suka ce ai ba ni da motan da zan bayar ce yanzu ana kariya ne ni ba a garin yola nake a yola nan kuma ina tare da a garin shugaban ku nake ni kuma ma'aruf ne ba wani boyayye ba ne ba dan izalan da bai sanni ba a adamawa ba ba wahiben da bai sanni ba kuma duk wanda ya yi mun farar sani ya san ina da powersis bayan ita kuma ya san ina da wata mota saboda haka ai hasa suka ce ba a kariya kusa da gida ba ba ga ba to saboda ka powersis har yanzu tana nan a kasuwa wanda ya kwato ibnu taimiyya wallahi yana da powersis kuma fassarar da ya yi na challenge nisa guri uku na ce ba daidai ba idan wani ya zo ya warware ya ce daidai ne to ya kai masa forces din tana nan lala ba a gama magana ba ba a yi adalci ba ya ce ya yadda muka je muka shigo karatu in ya kira ba za a shiga wannan shine sharaɗin da muka yi na ce bayan haka na ce kuma ina da sharadi guda biyu sharadi na farko na ce ba za mu fita akan maudu'i ba maudu'i kuma a cikin littafin da muka karanta na ce muna nan a gurin ka ba da hujja a wajen ka kare ibnu taimiya in ba za ka kare ba na ce get out ka yi gaba na ce ba zan yadda mu tafi wani topic ba muna nan a kan wannan din na biyu kuma in ka yi challenging dina ka ce mun ni dan bidi'a ne ko ka ce mun ni kafiri ko ni mushriki to ni ba ka'ida na ya bambanta da na sauran masu munazara in ka ce min kafiri to zan kai ka lab a gwada ka ka irin cikakken musulmi ne eh musulmi to yanzu kana da dama ka yi challenging din kafircin da nake yi Ko ba haka ba ka yi challenging dina ni dan bidi'a to sai na kai ka lab a gwada ka ka yi din akwai bidi'a ko ba bidi'a ko ba haka ba ka yi challenging ne ina da malaria ba sai a kai ka kai ma a gwada ka ba kana da shi ko yanzu ne aka je aka gwada su ashe x suke da shi <laughs> abin ji karatu to ya ce wannan ka'ida na ba yadda za ka yi ka na min hankali ka ce ya yasa nake ɗariƙa don ku kai kuma waya ce ka yi izala waya ce ka yi salafiya waya ce ka yi wahabiyanci ma anzalallahu biha min sultan Allah bai san da su ba duk wayannan in ka ce ɗari ka Allah bai sani ba annabi to kai wa ya san da naka gwara nawa ya ji kanshin annabi Muhammadu sama da shekara dubu ana ɗarika a duniya kai naka kuma shekaran ta 45 ne nima na girme ta in ma bidiya ce wacce ce sabuwa nasu ne sabuwa abuwa zancen ko na ce to wannan shine ka'ida na in ka ce muna girmama sheki ne mu fiye da kima kaza kaza ce kai dawo ba yanzu ba malalawan yana karanta al'ukudu ba an ce ma an sha ruwan wankan gawan ibnu taimiya akwai zurfafawa da ya wuce wannan to yayi za ka raina mun hankali ka ce mun ni dan bidiya na ce to wannan shine ka'ida na kafin ka kai mu yi munazara da kai sai na kai ka lab abinda kake challenging dina ba ka da shi na gaya wa malam muhammad na ce ta wannan shine ka'ida na malam ya ce wannan ka'idan ka ya zauna daidai ne kana challenging da kai ma kana ce kai ma ka je ka jara na ka nima in je in jara na wa in ji malam muhammadu to amma da muka shiga fa filin daga yau matara aljam'ani <laughs> bai da jago to sai yadda suka zata din na wuce gurin da na je na buɗe wuta na yi karatu awa ɗaya da wani abu gaba ɗaya sai duniyan wahabiyanci suka rikice aka buɗe waya aka yi suka rikice suka ce to bari su ɗauko alkanawi sai suka je suka ɗauko na ce malam shi ya kira shi shi muhammadu din shi ya kira shi to kaga fada ya kare aiko dama tun da na ce ba zan ɗauka ba to bari a nemi yadda za a yi a kashe karatun saboda karatun ba daɗi inda za ka san ba daɗi da na yi karatu na sauka washe gari aka yi karatu ba a gamsar ba aka washe garinsa aka sake zuwa aka yi karatu har yanzu ba a gamsar ba ba za a gamsar ba <laughs> karatun awa ɗaya da wani abu na yi amma kwana biyu aka yi ana warwarewa har yanzu ba ta warwaru ba shi yasa za mu sake maimaita karatun yau a banzancen mu dawo karatu saboda haka kyautar mota tana nan har yanzu bai tashi ba malamu za ku zo ku yi wa ha'inci ka zo ka murkuɗe karatu malam karatu aka ce wai har littafi goma sha aka je aka ɗauko amma har yanzu ba ta canja zani ba eh ta bari bari na caye <laughs> na caye wallahi tallahi <laughs> ah in banda dai na hankali ga littafin da mai magana ya yi magana ibn taimiyya a cikin Majamul fatawa ya yi magana ya yi magana a juzu'i ina biyu ya zo ya sake yi magana a juzu'i na uku wai sai wani ne zai warware mana wannan matsalar wani maha'inci wani ɗan damfara da sunan malanta ina kallo kurukuru ibn taimiyya ya ce wa bi hazihi alfana'i kad yaqulu 'Anal-Hakku. au subhani au ma illallahu ya faɗi wannan sai wani mutum ne zai zo ya gaya min ni ban iya larabcin ba ne dan kaniyarsa a zo a cikin littafinsa din mu zo mu yi bayani aisha ya faɗa a nan za mu warware in magana tana nan mu warware a nan a nan kuma in bata faɗa ba a nan za mu kare magana amma aka je aka ɗauko littafin wasu ma'alamai mu dawo karatu malamin izala su fa sun ce ibnu taymiya a ka'idar su mamma asumi ne bayan laifi to wannan mutum ba zai iya ya faɗi kowane irin karya ba akan ibnu taymiya yanzu misali shi da na takura shi ba canja fassarar yayi ba ko ba haka ba to yanzu shi wannan in ya ce zai iya kiyaye wannan magana za a yata da shi ai moto nasa billahi ne zai bai yi magana akan gurare guda uku da na yi challenge ba kaf ya kiye magana saboda ya san ya yi ha'inci kamar zancen ko in sake dawo da ku kuma baya shekara biyu da suka wuce ko zuwa uku ba a samu rigima ba tsakanin rijiyar lemo da marigayi dr biwuke akan me aka samu akan maulidi ibnu taymiya yace maulidi yana da kyau yace wa ta'zimul maulidi wattihazuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi fa yakunu lahu fihi ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi sallam. a cikin al-iktida'u siratul mustaqim muhalafatu ashabul jahim da dr buke ya kawo maganan nan sai ga shi na rijiya lemo yana nema ya yi ha'inci ya danna magana ya yi masa raddi tsoho bai hakura ba ya ce kai malam ina da gaskiya fa eh ya sake fito da zancen a nan muka ji wata magana da mu da ba mu santa ba saboda ha'inci irin na ba wahabiye saboda ha'inci irin na ba salabe irin mabiya na ibnu taimiya ashe wai in ji dr buke a wasu littafin bugun sababbi ma wannan maganan an cire shi in ji shi maganan da mai shi ya faɗa wannan shine akidarsa cewa maulidi abu ne mai kyau idan ka yi maza baka lada ba saboda kyakkyawan niyyarsa kuma ka yi ne don ka girmama manzon Allah in ji ibnu taimiya sai gurin bai yi musu daɗi ba a sababbin bugu suka cire maganan sai suka yi rashin sa'a nina tsohon bugu ne kamar can ko to yanzu me wannan akidar ya je ɗauko takarda da alkalami ya ce shi zai gaya mana abin da ibnu taimiyya yake nufi da cewa anal haku ana subhani ya ce wannan duk kariya suka yi ba akida sai mu yadda da shi saboda haka malam karatu bai yi ba dawo mu warware zance a bakin mai shi eh dawo mu warware zance a cikin majamu'ul fatawa ba mu yadda da kowane littafi da wani malami zindiki fasiki makaryaci ba malami dan izala da naif a cikin kashi ɗari casa'in da tara makaryata ne maha'inta ne ya za mu yadda malam in yi magana da raina in dauki in yi rubutu ka je ka cire gurin ka jefar sannan kuma ka zo ka yi magana in yadda da kai saboda haka na caye e, eh, a dawo karatu to ga bayanin ibnu taymiya dalla dalla filla filla kowa ya ji a famina yawwa Kala shaykhul islam waye kenan ibnu taimiya. malam ku ji ibnu taymiya yana magana ni na sa shi ya faɗa zamanin da ya rubuta ko kakana na bakwai ba a haifa ba <laughs> lokacin da ya faɗi maganar nan ba a haifi shauti jani ba tsakanin ibnu taymiya da shauti jani kusan shekara 500 tsakanin ibnu taymiya da shehu ibrahim wajen shekara 700 ya faɗi wannan magana to kaga kafin ka zo ka kafurta shehu ibrahim ko shehu tijjani wa ya kamata ka kafurta ko ma gida ka kafurta ubanka yaro eh ko ma can rahimahullahu ta'ala fasulun suka ce wannan rabewa ce alfana'u ku ji yadda ya fara alfana'u allazi yujadu fi kalami sufiya fassaru bi salasati umurin alfana'u fana'i wanda ake samunsa a cikin zantuttukan zancen sufaye kaga dama wannan magana fa shekara nawa over 750 years ibnu taymiya yake magana cewa sufaye suna da wani istilahi na fana'i ya ce to za a fassara shi zuwa kashi uku ya ce zai yi bayani dalla-dalla zuwa kashi uku kuna fahimta zancen? yanzu kaga wanda bai san ma'anar fana'i ba ya kamata ya shiga cikin fagen nan kuma fana'in nan tana da kishiya me kishiyarta baka'i akwai fana'i akwai baka'i in ka yi fana'i ka zo ka yi baka'i sai ka tafi akwai zancen ko to wannan zan tuttuka ne na sufaye tun kafin a haifi ibnu taimiya bala yusuf kaga ya ce yi yujadu fi kalami sufiya ka gane ko ahaduha na farko fana'ul kalbi shine fana'in zuciya zuciya tabbace an iradati masu rabbi daga nufin wani ubangiji wata wakulu alaihi da dogoro zuwa gare shi wa ibadatu da bauta masa wa ma tuba zalika da abin da yake biye da wannan fahaza wa yake maganan nan fahaza wannan maganan da na faɗa akan fana'i hakkun ya ce gaskiya ne sahihun kuma ingantacce ne magana bai sai adam ba ya ce wa huwa mahadu tauhidi shi ne sansan tauhidi ma'ana in baka san wannan fana'in ba kai a ya saura kuma malam an ce wannan shi ne a sansan tauhidi kaga mutum da ba shi da tauhidi ba kafiri kenan ba kaga yi muka zo nan bangaren duk mabiyinsa na duniya na yanzu duk kafirai ne don ba su san wannan tauhidin ba <laughs> wallahi ba su sani ba ka gane ko ya ce wannan shine sansan tauhidi abin zancen ko wal ikhlas ya ce shi ne ikhlas wa huwa fil hakikati shi fana'in nan a hakika ba ibada na jiki ba ne ba sallah ba ne ba azumi ba ne ba zaka ba ne ba hajji ba ne ibadatul kalbi ibada ce ta zuciya la ilaha illallah kaga magana ta tafi ko ibada ce ta zuciya dala da Musa ya bi hajji sallah aka koya masa azumi aka koya masa zaka aka koya masa hajji aka koya masa wane bauta aka koya masa bauta ce ta ainihin zuciya a gyara masa zuciya abinda duk yake ganin ikunsa a baɗinin ba haka ba ne hatta sai da manzan Allah ya ce da ya ce kala alama kullaka inna kallon tastaɗi a ma'i sabran ya ce kala in sa'altuka an ba'a da ha falatu sahibuni kad balakta min ladunni uzran manzala ce kai kai annabi musa ya yi katagora irin wannan ina ma da ya hakura ya dinga ba da uzuri ya dinga ba da hakuri ya ga ajaibul lahi ya ga abubuwa na mamaki na Allah sannan ibn a tafsirin ibn kasir ya ce annabi musa yana da ilmin shari'a hadir yana da ilmin hakika shi ma malamin ne sai mu ji bayani sha sa al'ilmu ilmani ilmu zahir wa ilmul baɗin zai ko akwai ilmun zahiri kuma akwai ilmun baɗini zai zancen to shi ne daga nan sai shawul islam sai ya nosa ana fahimtar karatu ya ce ibadatul kalbi wannan ibada ce ta zuciya wa tawakkuluhu da dogoransa wa isti'anatuhu da kuma neman taimakonsa wa ta'alluhu da nacewarsa wajen bauta wa inabatuhu da kuma komawa izuwa gare shi wa tawajjuhu da fuskantar sa ila izuwa ga Allah wahada wula sharika lahu shi kadai wa ma yatba'u zalika da abin da yake biye da haka min nal ma'arifi wal ahwali da sanayya da kuma halayya wa laysa li ahadin khuruju an haza ba wanda yake da dama ya fita daga wannan tauhidi an bayyana karata a jawo mun da fankan nan wa haza huwa al qalbu salim wannan ita ce zuciya kubutacciya allah zai qala Allah fiha illa man atallaha bi qalbin salim wa huwa salamatul qalbi ita ce kubutar zuciya an itiqadatil fasidati daga kudurori munana wal iradatil fasidati da nufi munana wa ma yatba'u zalika da abin da yake biye da haka yanzu wannan shine nau'i na farko da ibnu taymiya ya tabbatar wannan ma ita ce ainihin tauhidi yana kara ne an fahimci zancen ko to sannan kuma sai ya tafi tauhidi na biyu na ga akwai maganan da suka kawo suka ce fihi naqsun fihi naqsun wai wannan tauhidin a cikinsa akwai na kasa an fahimci zancen? wai wanda bai san karatu ba shi yake cewa bari a biya wa wani karatu an fahimci karatu akwai wani mai torchlight ne ku kawo mun wutan waya rubutun sun yi kanana 41 mhm, to kuna ji ko daga nan ne sai ya ce wa haza fana'un la yunafihi baka'u wannan fana'i baka'i ba za ta zo ta kore shi ba bal yajtami huwa wal baka'u fa yakunu abdan thaniyan ku ji ba za su zo su hadu da baka'in sai bawa eh? Eh? sai ya zamanto oh, fayakunu abdan sai kasance bawa faniyan karerre an iradaci masu wahu daga barin nufin wani Allah wai za ka na sha'iran billahi wa bisuwa watar jimatuhu watar jimatuhu tarjaman wannan fana'i da bakayin ya ce daga la'ilaha illallah ne ta Allah ku ji ba ya ce tarjaman wannan fana'in da bakayi ya ce daga la'ilaha illallah ne sannan kuma wani wani wanda ya raina wa mutum hankali ya ce wai a duka wannan ibn taimiyar wai ya kori abin ne bai saya ba fa ya kawo hadisi fahimci zancen ba fana'ul kalbi karewar zuciya an shuhudi masiwar rabbi da barin halartan wani ubangiji fazakal fana'u an anil Ya ce wannan fana'in shine barin nufi wa haza fana'un an shahadati shi ne barin shuhudi zaka fana'un an ibadatul gairi wannan shi shine fana'in barin bautawa wani Allah wata wakulu alaihi da dogoro gare shi wa haza fana'un anil ilmin bigairi yace barin sanin waninsa wan nazar ilaihi da ganin waninsa fa haza fana'un fihi naqsun wannan fana'in akwai naqsu a cikinsa maganar madaganan nan ya kare bai wuce gaba ba kuma dama fana'idin maratib maratib ne aji aji ne class class ne akwai class 1 akwai class 2 akwai 3 akwai 4 akwai 5 inda ajin makaranta haka yake ne yake magana ce wannan din bai kai na farko ba akwai naksu a ciki yanzu da Allah misali in ban da dakikanci ya za a yi wanda ya ce ni Allah ne a ce hukuncinsa kawai na kasa ne a'a ka ce ba fikin naksun kuma wannan mutum a gaba ya zo zai iya ya ce shi Allah ne zai ce ya ce shi sarki ya tabbata a gare shi wannan duk a ce hukuncinsa na kasu ne lala ina hankali a gurin nan wanda shi in za a ɗauki hukunci hukuncinsa number one tantirin zindiki ne wanda ya ce shi Allah zindiki ne wai kuma kana ɗauka kana ka masa hukuncin na kusu kasan daga nan baka fahimci ina ina aka dosa a karatun ba an bar shi a baya Ka bar zancen ko maganan na kusu da aka kawo ma'ana wannan darajansa bai kai wancan ba akwai tawaya a cikin wannan tawaya zai zama hukuncinsa daidai da wanda ya ce shi Allah kuma daga wannan maganan ma maganan ya kare iya nan ne inda maganan ya tafi na sunan shikenan ma aka juya magana sai aka koma magana kuma aka ci gaba da wasu bayani fa inna shuhudu fa inna ala ma alaihi sai aka koro zance tun daga nan an bayan zancen ko sai aka dawo maganan kuma idan mutum ya kai wannan martaban idan mutum ya kai wannan marhalan to ga abin da yake cewa ka ji fa ya kogo zance duka ga yadda yake tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan sai ya ce to wa fi hazal fana'i a cikin wannan fana'in mana idan ya zo mutumin nan wannan izo har step 1 step 2 step 3 har ya zo wannan masa'in na fana'i kad ya kulu anal haqqu zai iya ya ce shi Allah ne au subhani ko kuma sarki ya tabbata a gare ni au ma fil jubbati illallahu ko kuma babu wani abu a cikin aljuhuna a alkebana sai Allah to lokacin da aka bude rediyo waya ko sai wani mutum ya kira sai ke cewa to malam idan filul mudari'i idan ta zo a gaban kat mai eh eh shi din ya ta zo a gabansa din ka gane ko kar ta gabace shi to me hukunci wai sai ya ce na ta shakkuki ne wai na shakku ne ba wannan larabcin a duk duniya ka gane ko amma ni ina da ka'ida guda ɗaya lokacin da fa kafin mu shigo na faɗa sha sa ma da ya tambaya mana shiru. sai can malam muhammadu ce nace ina jefa malam ce ya kamata kai ne ka ba da ansa don su suna so su wautantar da kai ne ku bar foyin din ku koma wani guri wanda in kun dafi fadinsa har ku gama karatun ba za a fita wajen ba ba a samu kuma natijan da ake so ba an fahimci zancen ko to shi abin da suke so shi sai ya ɗauko zancen har akwai wani malam kaki ko har daga baya fito yana kuri wannan fa almajiri almajiri ko abu <laughs> almajiri abun kunya yayi kawai ne kawai zancen ko abun kunya yayi kawai zancen ko dalili shi kad da farko dai duk inda kaga kad tazo tana cikin mu'akkidatul habar ne tana cikin karfafa zance ne duk inda ka ga kad shi yasa a gaban kad kad ba ta haduwa da isimi sai dai fi'ili kamar zancen ko filin kuma tana da rabe-raben ma'anoni rabe-raben ma'anoni kuma siyakul kalam shi zai baka maganganu ka gane ko yanzu idan ka ɗauko fi aka ce ta zo da fi'ilul madi ka gane ko to kad sami Allahu qawla allazi luka fi zauji kad sami Allahu fi'ilul madi ne ka fahimtar can ko to abinda take fa'idantarwa tabbatar ne Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatan hasana hakika tabba hakika lallai kuwa manzala ya zama abun koyi yana da halayya masu kyau na abun koyi sannan kuma har yanzu kaddin idan ta zo da filul madi kuma zai zo da kusanci ka bayan ko zai zo da kusanci ba maganan kuma tabbatarwa ba ne kamar a ce kada kamati salatu ai sallan ma ba a yi ba ko ba ka babbali a ce hakika an sayar a'a littakrib saboda a'a yana nuna maka lokaci ya kusa na kusanci ne wannan din amma zan ce ko to idan filul ma abin nan filul mudari'i ta gabace shi kamar zan ce ko to abin da take fa'idantarwa abu guda biyu ne shi ne taklil ko taksir karancin abun ko kuma yawan abun amma ba ba a cikin hasa'is nashi ba maganan cewa wai shakuki wannan babu cikin hasa'is na kad babu shi wannan babu shi a cikin hasa'is na kad a ce wai kuma ta zo da kokonto a babu wannan a cikin hasa'is na kad idan ta zo da fi'ilil mudari'i kad ya'lamu Allahu lazina yatasallaluna minkum liwaza yanzu wannan abin da yake nunawa shine cewa yawan ilimin ubangiji nan littaksir ne ba za ka ce ilimin allah ya takaita ba ka gane ko yanzu misali ka ce had ya judul bahil to yana nuna taklil ne marawaci ne ta yiwu ya yi kyauta Ka ga ai saboda bai saba da kyauta ba ka gane ko kuma yawancin su ba sa kyauta ya eh, ta yiwu ya to wannan ana samun karanci ka gane ko sai ya ce maka kad ya judul bakhil marawaci zai iya ya yi baiwa a can kuma zai ce maka kad ya judul karim mai karamci zai iya ya yi kyauta dama wani halinsa ne suna da yawa masu kyautar kamar ce ko to yanzu ku dubi maganar da anan ya faɗa din ibnu taymiya din abin da ya faɗa anan abin da ya ce kad yaqulu eh, wa fi hazal fana'i a cikin wannan fana'in kad yaqulu ta yi wuta ce anal haqqu ni Allah ne saboda karancinsa ne Yi littakali saboda karanci saboda me ba kowa bane idan ya yi fana'i zai yi wani maganganu an yanzu zancen ko mutum zai shiga fana'i ba kasan ma ya shiga fana'i ba an yanzu zancen sun bambanta ka gane ko a gone sukan yi shi da shebura yake cewa tarahum sukutan wal makamu mushira za su shuru har su shiga su dawo daga fana'in baka kasan ma sun shiga ba misali in ba ku gane ba ba kowane mashayin giya ba ne in ya bugu yake tambele wani ma in ya sha giyan nusuwa take kara masa kuma ku fahimci zancen ba zai sha giya ya yi tatil ya shiga motarsa ya tuka ya tafi gida wani in ya yi tatil kwatami ba zai iya sallakewa ba sai zagi sai maganganun banza kuma ga fahimci zancen ba to saboda haka ana yana magana ne ta yiwu su ce anal haƙƙu saboda karanci ta yiwu a cikin mutum ɗari mutum ishirin ko goma idan suka yi fana'i su ce su Allah ne kun fahimci zancen ba wai maganan shakkuki ba maganan shakka ba ne ba maganan shakka akan kan eh shi duk lokacin da kaga kat ta zo to yana karfafa labari ne ina fata an fahimci zancen to sai sai shi ma yaron da kakiku har sun ɗauki wannan maganan da ya faɗa ɗin hujja <laughs> ka gane ko to saboda haka ita kuma tana cikin mu'akkidatul khabar ne mu'akkidatul khabar take an fahimci zancen ko to saboda haka abin da yanzu anan ibu taymiya yake nufi shine cewa kad ya kulu anal haqqu zai ce ni Allah ne au subhani ko sarki ya tabbata a gare ni au ma fil jubbati illallahu ko kuma babu komai a cikin alkabba na sai Allah izafaniya idan yayi fana'i bi mashhudihi an shuhudihi idan yayi fana'i a cikin abin halartowansa ga barin halartowansa kaga ya riga babu shi ba kowa kenan ya yi fana'i yanzu shi yasa ya ce iza faniya ma ta banzancen ko wa bi maujudihi an wujudihi idan ya yi fana'i a cikin abin samuwarsa an wujudihi ga barin samuwarsa a lokacin ma shi bai san masa samun me bane ma'ana bai ya bambanta tsakaninsa da Allah ka gane ko wa bi mazkurihi ga barin abin ambatonsa an zikirihi ga barin ambatansa a lokacin bai san Allah yake ambato ba ko kansa yake ambato abanci karatun ko wa bi ma'arufi an irfanihi daga barin abin saninsa an irfanihi ga barin saninsa sai ibn taymiya ya sake kawo hikaya sai ya ce kama ya hakuna kamar yadda ake hakaitowa anna rajulan kana mustaqrikan fi mahabbati ahar fa waqa al mahbubu fil yammi fa alqa al akhar nafsahu halfahu fa qala man allazi awkaka halfi fa qala gibtu bika anni fa zannantu annaka anni ah. yanzu wannan maganan fa ya kawo dan ya karfafa cewa lallai mutum zai iya yayi fana'i a cikin Allah ya ce shi Allah ne sai ya ce to ai ma an hakaito cewa mutum zai cewa an hakaito annar rajulun wani mutum kana mustaqrikan fi mahabbatil ahar ya dulmiye a cikin son wani ya kare ya yi fana'i bai ji bai gani a cikin son wani ka gane ko fawakal mahabubu filyammi sai wanda yake so din nan abun son sannan kawai ya yi salle ya fada teku da ya fadawa teku fa alkal akhar nafsa harba shi wanda aka jarrabe shi da so din sai kawai shi ma ya yi salle ya fada ruwan ah shi wannan mutumin da ya juya sai ya ga wannan mutumin a bayansa shi ma a cikin ruwa zundum ka fahimci zancen sai ya ce a'a mallazi auka'aka eh fakala mallazi auka aka me ya jefo da kai halfi a bayana fakala sai ya ce gibtu bika na faku gare ka ne ni ga barin ta ni yanzu ma ban san ma ina nan ba kawai da ka fadi sai na ji kamar ni ne na fadi shi yasa kawai ni ma na sake zullumewa ciki kuna fahimta wannan karatu ba shi sai shi fazannantu sai ya ce nazaci annaka anni lokacin da ka fadi nan kawai nazaci ni ne na fadi shi yasa kan tirela in ya faɗi baya zai rage kawai sai ya biyo shi yanzu me ibnu taymiya yake nufi anan ma'ana wannan fana'in ba lallai ba ma a cikin Allah da annabi ba a cikin son mutum ma za a iya yi fana'in ka rasa gane kanka kai fana'i a cikin mutum ka mace a cikinsa lallai yanzu wannan duka ba tabbatarwa ba ne sai ka zo ka raina mana hankali shi yasa shi wannan yaron da ya zo sai na ce to yanzu malam e gaya mana akwai wani mutum halin da zai shiga ya yi fana'i ya ce shi Allah sai ce eh, akwai akwai hadisi manzon Allah da yake cewa wani mutum yana bulaguro ya ji ya sauka a masauki rakuminsa da kayan abincinsa su na ce yi dakata warule jodu haɗon na ce muna maganan fana'i ne yanzu na ce ka san meye ma'anan fana'i wallahi shiru yi bai san meye ma'anan fana'i ba wallahi bai san ma'anan fana'i ba na ce to wannan hadisin da ka ɗau ba magana fana'i take yi ba wannan zunzurutun soyayya ne ya tashi a daji ne ya rasa abincinsa ya ya raba tuwonsa ya raba abin ya rasa abin hawansa ya nema ya nema har ya gaji ya zo ya zauna a karkashin wani inuwa yana hutawa har bacci ya dauke shi can da ya farka kawai sai ya a kuminsa da abincinsa da kayansa yana saye a kansa ya tashi ya yi wuf ya kama akalar rakumin ya ce Allah ni ne Allah kai ne bawa saboda sananin so farin ciki shiddatil farahi saboda sananin so sananin farin ciki manzo Allah yace kaga yace saboda farin ciki sananin farin ciki har ya je yayi kuskure inji annabi Muhammadu kaga yanzu wannan fana'i me farin ciki ne farin ciki ne ya sa shi ya je ya aikata hakan an bai zance ko to shi kuma fana'i so ne yake sawa har mutum ya je fada a cikin wannan fana'i din hanyar su ya zama ɗaya hanyar jirgi daban hanyar mota daban an fahimci zancen ko to mu je a gurguje sai ya sake cewa fazannantu annaka ani wa fi misli hazal makami kaji fa a cikin kwatankwacin wannan masayin ya ka'u sukuru hmm? maye zai fadowa allazi yuskitul tamyiza ma'al wujudi wanda zai sarayar da rarrabewa ma'al wujudi tare da samuwa ma'al wujudi halawatul imani tare da samun ɗanɗanon imani mana idan mutum ya shiga wannan fana'in ma to a wannan lokacin ne zai samu ɗanɗanon imani mana zakin imani wai wannan duka zo ka ce mun korewa ake yi saboda ka larabcin a gidan babanka ne aka kiro shi kamar ya hasu bi sukuri hamri kamar yadda yake tabbatuwa da mayan giya wa sukuril ashiki suwari da kuma mayan mai shaukin fotuna wa kazalika haka nan kadi ya fana'u hakika fana'i tana tabbata bi hali haufin ku ji yanzu zancen fana'i yana tabbata a halin tsoro mutum zai iya ya shiga tsoro yanzu ne ya sake fitsari ko ba haka bane ya suma duk wannan baya faruwa to aura ja'in ko kuma a kauna ka gane ko kama ya hasulu fi halil hubbi kamar yadda yake tabbatuwa a halin soyayya to wannan ne yanzu ibnu taymiya yake magana cikin son Allah da manzon Allah ko kuma son bayin Allah ma yana faruwa fayagibul kalbu a wannan lokacin zuciya ta tafaku zuciya sai tafaku an shuhudi ba'dil haqa'iki ku dawo da hankalinku ga inda yayi ha'incin wannan yana daga cikin guri guda daya da na sa mota in ya ci to ya ci guri na farko kamar zan can ko yace kama ya hasulu bi hazal hubbi fayagibul kalbu sai zuciya tafaku an shuhudi ba'dil haqa'iki da shuhudin sashin haƙiƙoƙi mana wanda ya riga ya shiga fana'i ba zai iya gane wannan mic ba ba zai iya gane wannan waya ba ba zai iya gane wannan babansa ba ba zai iya gane wannan jatumarsa ba ba zai ma gane kansa ba balle gane wani ya yi nisa an shiga cikin halara an bai zancen ko to daga nan hakan idan ya tabbata a gare shi wa yasduru minhu qawlun aw amalun min jinsil umuri sukara sai wasu zantuttuka su bujuro masa sai wasu ayyuka su bujuro masa min jinsil umuri sukara daga jinsin al'amuran masu maye sai ka ga shi wannan fa ba giya yake sha ba ba yake sha ba sai ka ganshi in ya shiga wannan halin yana halin abin da 'yan maye suke yi ko masu giya suke yi ya riga ya yi fana'i to a wannan lokacin sai ka ga ya yi abin da sai wanda ya sha giya ne yake yi an fahimci zancen in ji waye ina so ku dinga maimaitawa don a gane karatu eh an fahimci zancen ko wahiya in baka gane ba shabahatu ba'adil mashayihi mashayi shine shabahat na sashin shaikinai in aka ce shabahat shine abin da in kana cikin hayyacinka ba za ka faɗa ba in aka ce shabahat shine abin da in kana cikin hayyacinka ba za ka aikata ba lokaci karatun fa yanzu muka fara fa kawai an ci awa da yanzu haba da Allah inna lillahi a kai ku ba mu lokaci mu karanta kurakuran nasa guda uku an bari zancen ko ba kurakurai ba ha'incinsa guda uku jahilcinsa guda uku ka gane ko ai karatun yanzu muka zo gurin shine ma'anar shaqahat na wasu shehinai da yake fita a bakin wasu shehinai in inji ibnu taymiya shaqahat shine abinda idan kana cikin hayyacinka ba za ka faɗa ba idan kana cikin hayyacinka ba za ka aikata ba ka gane ko ka kauli ba'dihim kamar fadin sashin su an sibu haimati ala jahannama zan kafa tantina a cikin jahannama yanzu wannan ma'ana zan kafa rumfa a cikin jahannama dala yanzu wannan mai wanda yake cin hayyacinsa zai faɗi haka shi yana ganin jahannamu din ma kamar aljanna ne a wajensa ka bayyana saboda haka yana so ya je kafa tantinsa a cikin jahannama ka gane ko to shine wanda yanzu misali yake bayarwa wanda suka shiga hali din to za su dinga maganganu na shafahat ka kauli ba'dihim an sibu haimati ala jahannama zan kafa haimana a jahannama wa nahawi zalika min al aqwali wal amali al mukhalifati lishar'i ta ji ko zai ce zai kafa haimansa a cikin jahannama da wasu irin wayannan maganganu da wasu irin ayyuka irin wannan almuhalifatin shari'i wanda suka saba wa shari'a to a nan ne fa gogon naka <laughs> da ya samu wannan almuhalifatin shari'i ka ji sarai abinda ibnu taymiya yake nufi abinda suka yi ya saba wa shari'a abinda suka aikata ya saba wa shari'a kai kuma alhaji ali kace sun yi daidai na ce kaji daki malam karatu ba a fili yake ba ya ce shabahat na shehinai kamar faɗin sashinsu mutum zai ce zai kafa haimansa a cikin jahannama da irin waye makamanci irin wayannan maganganu da ayyuka wanda suka saba wa shari'a zai fito a bakinsu za su aikata shi ba wai ta tamiya yana kore maganar ba ne ta fahimta ko a yana ba da misali ne na cewa idan suka shiga halin maganan da zai saba wa shari'a zai fito a bakinsu aikin da ya saba wa shari'a zai fita a bakinsa kaji kuma kan abin da ya ce don allah mala yawo malam ku daina mun hira a gaban nan nawa an bai zancen ko to shine sai yake cewa sai yake cewa wa kad yakunu sahibuha gaira ma'asumin ma'abocin wannan wanda ya shiga hali ya faɗi maganganun da suka saba wa shari'a ya aikata aikin da ya saba wa shari'a to ba shi mai laifi ba ne ba mai zunubi ba ne in ji ibnu taimiya shi kuma gogan naka da ya zo duk da abin da suka aikata ya saba wa shari'a sun yi aikata abin ya saba wa shari'a to ba su da laifi na ce kaga akwai ta kiki a ba ya rusa kansa ba ya za a yi a ce wanda ya saba wa shari'a kuma a ce ya yi daidai haba yaro abin ya aikata abin da ya saba wa shari'a ya faɗi abin da ya saba shari'a kuma a ce gairu ma'asumin ba laifi suka yi ba wani larabci kake fassarawa bala <laughs> yusuf wannan shine inda na ce to in na fassara shi a kai wa duk malamai kai daga karshe mafa cewa na yi malaman ma duk uku ya zama na yan izala kuma na zaba na ce a kai wa irin su dr bashir irin su abin nan rijiyar lemo a nemi malamai guda uku na 'yan izala in suka fassara shi daidai da nashi gurare guda uku na ce ya zo ya karbi motar kun sa abin da na yi a nan mugunta na yi musu ba wallahi mugunta na yi musu wato akwai wani kalmar magana da karin magana da ake a barbarci shine ngulgo toron beye goni mi ya numnuyin kwalli mi ba numnuyin wato wani irin kwai ne wai in mutum ya ɗauka babansa ya mutu in ya bari jatumarsa ya mutu saka mai wuya kenan ko to saka mai wuya na sa su wayannan malaman suke Allah su fassara shi a son zuciyarsu duniyar ya sine musu da albarka ka gane ko su faɗi gaskiya kuma su rusa da'awan yaran da suka aiko <laughs> su tare musu su tare musu fada kaga yanzu ai suna saka mai wuya ka gane ko shi yasa da gangan na sa sani rijiyar lemo ma ba an je shi doctor ba to na yadda shi ma ya fassara akai wa bashir ya fassara a nemi wani ba wahabiyan ka gane ko guda uku shi ma ya fassara su uku idan suka fassara in suka ce fassaran da yaron da suka aiko shi ya yi daidai to ya zo ya karbi mota amma ni na shiri ba kun bai zancen ko don ai larabci suka fassara larabci kuma ba kayan gidansu ba ne malamai kuma yanzu hankalinsu zai dawo kan wannan kes din idan dr bashir ya shigo yanzu hankalin duniya ba zai zo ba idan rijiya lebo hankali ba kowa zai je ya dubi gurin ya karanta ko ba haka ba to idan aka kace a wai na tsoron rashin tsoron Allah su ya kai haka abu fili haka su ko ba haka za a ce ba <laughs> kawai zai jango su fassara daidai su rusa da'awar yaransu su nuna jahilcin yaransu su ce ba daidai ba duniya ya sine musu Eh, saka mai wuya an bai zance ko ko dai mu saya eh to ba damuwa amma bari in kara na biyu din na inda yayi jahilce din sai daga banan sai ya sake cewa wa ya yahkumu ala haula'i ana hukuntawa wayan nan anna ahaduhum idan ɗayansu iza zala akluhu idan hankalinsa ya gushe bi sababi gairi muharramin a dalilin da ba yake haramtacce ba ma'ana ba giya ya sha ba ba wiwi ya sha ba ba tromal ya sha ba a'a yayi fana'i ne hankalinsa ya gushe fala junaha alaihim wala yusuf ji karatun nan ba fala junaha alaihim ba su da laifi cikin abubuwan da suka faɗa abin da ya saba wa shari'a cikin abubuwan da suka aikata abin da ya saba wa shari'a in ji ibnu taymiya yace fala junaha alaihim ba su da laifi fi ma yasduru anhum abin da yake gangarowa a gare shi min a gare su min al aqwali na zantuttuka wal af'ali na ayyuka al muharramati haramtattu abin da suka aikata haramtattu abin da suka faɗa haramtattu to fala junaha alaihim ba su da laifi duk abin da suka aikata a cikin fana'i to nan magogan da ya zo sai ya yi garkuwa da wannan almuharramaci din kaji ko abin da ya ce ibnu taymiya ce abin da suka yi haramun ne <laughs> ko kai da kiki ne kaji wai da kiki yana gaya wani da kiki ka bai zance ko ko kai jahili ne za ka ji karatun nan abin da suka ce haramun ne abinda suka ta almuharrama sai ya dauki almuharrama din a can kuma ya dauki almuhalifati shari'i shar'i abinda suka ya saba wa shari'a yanzu wannan yaran su za su zo su kiyaye muku abin da akida eh to me hikimar da aka ce fala juna alaihim dan Allah a wajen me hikimar da ibnu taymiya yace fala juna alaihim ba su da laifi wannan point ne babba me hukuncin kuma adafin nan zai koma an bayan zancen ba dan lokaci yayi ba karatun yanzu ne na baza shi amma saboda lokaci yayi mu hakura kuma yana gani ni na rufe wannan babun ma kenan dan dai na, sa su aiki har yanzu ba su gama ba saboda haka duk littattafan da zaka je ka ɗauko na wasu malamai mu ba mu yadda da su ba makaryata ne tun da malaminku ya gaya mana malamin almajiran ibru taimiya sukan iya su cire rubutunsa a cikin littafinsa sukan iya su yi masa dasi, sukan iya su canja magana kuma kai maka canja magana malaminka rijiyar lemo ya nemi ya canja maganan da ibru taimiya ya fada a cikin al'iktidawu a cikin maulidi suka yi karau da dan uwansa ba wahabiye sai wancan ya nuna masa dattako ya ja ya ja so biyu suka fara yi wa mutane junan su raddi akan maulidi manzon Allah ka san dattijon daga baya ya sha kwana ai eh, eh Allah ya taimake shi wala yayi karshe mai kyau ya yauwa Ka ga abin da ya kamata ku yi anan shine ku sinewa ibnu taymiya kawai shine fa lafiya ka gane ko kamar yadda abin da ba ba Eh? yawa kamar tirayon na sa ya kafurta ibnu abdulhaji kamar zancen ko to yanzu kuma abin da ya kamata ku yi ku kafurta ibnu taimiya ku wasa masa akidarsa ku ce ashe shi ma yana da akidar kowa Allah wannan shine kadai abin da zai karbe ku an ban zancen ko yanzu misali a dr jaki ko dr jaki ai ya wasa masa zancensa ko ba haka ba ina so shine in ga wajen sai daga nan sai mu tashi ka gane ya network nawa yake harbawa to dama ina so in sa maganan dr jaki da ya, wasa wa ta miya maganan sannan akwai anan eh yawwa ya shi kan shi na ga wasu yara masu yi bidiyonsa abin ya ban dariya eh <laughs> ni network nawa ya ki ya bude in babu kuma mu tashi yawwa. la ya ki bude so saboda haka yan uwa wallahi mu gode wa Allah ba su samu abin da suke so ba kuma ba za su samu ba kuma sun ji kunya ka gane ko kuma karatu yayi natija dewa al'umma sun kira sun sa albarka dewa duk abaganin da kuke yi suke yi wato na daya. taburma da me ake cewa yawa taburman kunya da hauka ne amma har yanzu karatu bai fita ba idan kuna so ku zo ku warware zancen a cikin almajamu'ul fatawa malam muhammadu ya yi maganan nan kamar carbi ya sake maimaitawa a nan ya maimaita fa gurare da yawa a cikin majamu'ul fatawa a cikin juzu'i biyu ma ya faɗi wannan magana ka fahimci ko kuma duk tabbatarwa yake yi ba korarwa yake yi ba ba inda ya kore zancen in ya kore to na karshe ne wanda yake na mulhidai shi yake korewa eh, mun babu kawai ku bari mu tashi lokaci ya tafi ni ma na nawa network din ne ba kyau ai zancen kowa ya ji shi na dr jaki da ya yi yace wai shi aka wai wai wai wai shi aka turo mana yace tun eh, eh wai shi ya shi wa ya turo shi ibnu taymiya tuntuni na wasa masa who is he who Hã? Yawwa ɗan albarka. bai da aya bai da hadisi bai da makamaci a kanta kawai ra'ayinsa ce baya yi wannan baya yi wannan baya yauwa to ka gani ko akwai na ke cewa huishi ya ce tantin ya ce wala bai da magabata akan wannan ka san maganar ne akan maganar ta wa azimul maulidi wacce hasu musiban ne fa eh ya ce tantin ne masa wasi bai da an turo shi ne <laughs> bai da aya bai da hadisi akan wannan zance to kuma in kuna so wallahi sai dai ku dauki wannan hanya ku ce ba ku yadda da shi ba shine kawai mafita amma ibnu taymiya yana da akidar komai Allah اللهم صل على سيدنا الخاتم وعبد الخاتم وسبق الناس الحق بالحق والهادي الى الصراط المستقيم وعلى اله يقين القدر العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين